masu sauraro assalamu alaikum a yau za mu duba batun nan ne na gwamnatin tarayyar najeriya mai suna n power da ke da zumar samarwa matasa aikin yi a sassan kasar daban-daban kuma a zauren ina tare da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum akwai alhaji al'amin chiroma da kuma alhaji umar muhammad gombe alhaji umar in zan fara daga gare ka shi wannan shiri na n power da gwamnatin tarayya ta bullo da shi wanda kuma yau da an ɗauki 'yan kwanaki ana aiwatar da shi a gaba ɗayansa ya za ka asasa shirin to a alal hakika idan muka kalli shirin baki ɗayansa za mu iya cewa shiri ne wanda yake mai kyau wanda aka yi hangen nesa wajen samarwa matasa aikin yi wanda kuma galibi abin da ke addabar ƙasar kenan rashin aiki musamman ga matasanmu to amma yadda ake eh, gudanar da ayyukan kuma shine abin damuwa domin bisa ga rahotannin da muke samu gaskiya akwai kurakurai nan da can da yawa da suka yi wa shirin dirar mikiya wanda kuma ga alama ba a ɗauko ma hanyar duk da ana ta korafe-korafe a kan shirin amma ba hukumomi ba su ɗauko hanyar da za a gyara don ya zama an daidaita wannan al'amari ba galibin ana magana rashin aikin yi matasanmu na arewacin najeriya ne suke suke kwana ciki domin a mu ne muke muke da wannan ɗumbin marasa aikin yi amma amma koyaushe idan ka dubi yanzu mutanen da ake gaya mana cewa musamman a jiha ta gombe in ka rika ganin sunayen mutane wato an bari an yi mana cushe a ciki ko da shike kuma idan aka yi taɓarawo dole a yi ta mabisa wani lokacin ko mutanen mu suna da kasala ana ta tallata shiri a rediyo a talabijin a jarida sai ga mun yi watsi to sai wanda shi bai eh, abin nan ba zai yi tattaki ya zo ya cike gurbin kai kuma ga abin haƙofar gidanka baka fito ba to ya kamata gaskiya mutane mu na arewa mu farka duk abin da muka gani mu yi hoɓɓasa mu aiwatar da shi alhaji alamin ciroma na san kayi rubuce-rubuce da dama a jaridu gane da wannan shirin n power a gaba ɗayansa ya kake kallon shirin to jama'a assalamu alaikum kamar yadda malam umar ya fara shimfiɗa a wannan shiri abin abinda zan fara da cewa na farko idan ka kalli ƙudurorin wannan gwamnati kowane bangare ka duba sai ka ga kamar abin nan da ake cewa koyon keken ƙato wato keke ya ji jiki ƙato ya ji jiki a lokacin da aka fito da wannan shiri na n power da aka kalli al'amarin daki-daki musamman da suka fito da wasu ƙa'idoji guda bakwai waɗanda suka hada da na farko za a yi abin ne domin amfanin 'yan ƙasa waɗanda ba su da aiki na biyu suka bayyana cewa wannan shirin ba shi da alaƙa da siyasa ko ɓangaranci ko addini na uku suka kawo wata ƙa'ida kuma duk wani ƙorafi da wasu mutane suke da shi to ƙofar su buɗe take su kai ga mahukunta wannan shiri sannan na hudu suka kuma suka ƙara kawo wani wata ƙa'ida wadda take ita ce ma daidai a demokradiyyance cewa duk abin da za su yi shi ne a bayyane ma'ana za su yada a kafafen yada labarai jaridu gidajen rediyo talabijin da sauransu har ila yau kuma suka ce shiri ne da babu zai zama shi ne mafi sauki da duk inda kake za ka iya zuwa ka nemi aiki kuma ka samu ba tare da kosisi ba to amma idan aka dawo a shafi na farko na fara eh, shirye-shiryen aka fara samun abin da malam umar yake cewa coge a ciki in ba haka ba me ya hada a dewale da gombe ko kuma me ya hada peter da damaturu to duk zaka ga an ɗauki irin abin ana irin rike mun ɗana inda kinaka a tafi a dawo aka koma misali kamar abin da ya faru a wasu jihohi zaka tarar hatta kuɗi kana son aiki an ce za a bada za a fara ware eh, matasa dubu biyu a najeriya a rika biyan su dubu talatin idan an yi haka abu ne mai kyau amma kafin ka samu application ka iya shiga ka rubuta sunanka ka kashe kusan dubu sha biyar to me aka yi abin nan kenan da ake cewa ɗakunce uwa kunci to saboda haka har yanzu wannan shiri ƙuduri ne mai kyau amma ita gwamnati bata ɗora alhakin gudanar da wannan ƙudurin ga waɗanda suka san abin da suke yi ba Alhaji Umar Gombe ka ji batutuwan da shi alamin Ciroma ya taso da su idan muka duba a waɗannan maganganu a ina matsalar take. Gaskiya matsalar ta danganta yanzu kamar idan muka duba nauyin da ke tattare da ofishin mataimakin shugaban kasa za mu ga akwai waɗansu abubuwan da bai dace kuma a sake ɗora masa ba kila ba zai iya abin ɗinsu ba yanzu kamar misali shine fa jagorar tafiyar da kwamitin tattalin arzikin najeriya duka sannan kuma an sake ɗaukan wannan shiri gaba ɗaya an ce ne zai aiwatar kaga akwai matsala ya kamata a rage a samu wani mutum maras larura da yawa kuma mai gaskiya da adalci wanda zai iya taɓo ya san duka ɓangarori shida na najeriya eh to amma baka jin da ke ana ganin kamar shi o shi ban ji mutum ne mai gaskiya wata kila kwadon wani ne aka bashi wani amana. Ah, to ai gaskiyar shi ne ko addini ya ce duk abin da zaka yi fara da makusantanka duk gaskiyar mutum abin da zai yi kenan ya kawo mutanensa a farko kafin ya nemi wani kaga idan aka tafiya irin haka dama galibi mu yawancin kabilun kudancin najeriya sun fi mu kishi to za ga sun cika nasu kafin su kawo wannan nesa idan a haka za a eh to amma hajji umar ai wannan abu ne na kasa gaba ɗaya ba wai na arewa bane abu ne magana fa ake ta Najeriya gaba ɗaya eh, to to abinda kuma nake dubawa yanzu ina wannan hukumar ta Federal Character Commission take har ake irin waɗannan kaga me aikin ta kaga ba ta shigowa ciki ta daidaita yadda al'amuran suke sai ya zanto in ka ɗauko mutum daga shi koyaushe ɗan arewa adalcin ne kawai yake kalla a ransa amma galibi gaskiya waɗansu ɓangarorin ba adalcin suke duba ba yaya tukunna mu za su shiga kafin wani ya shigo to in za a yi tafiya a haka gaskiya kaga gwamnatin nan ba ta da isasshen lokaci har da za ta rika saibi ko tana jan kafa kan aiwatar da abin da ya dace dan talaka ya ga amfanin ta a 2019 Alhaji Alamin yi min taliki akan wannan magana ta Umar Gombe to wato Alhaji Hassan ah, duk magana fa iri ɗaya ce kaga ana maganar amana abin da ake yi a ɗora bisa amana maganar da malam umar ya faɗa magana ce da ya kamata shi shugaban ƙasa ko kuma ita fadar shugaban ƙasa ta zauna ta ɗauki wannan alhakin ta ba wa mutumin da aka san ba shi da wasu ayyuka daban a kansa ba zai taɓa yiwuwa kai ne shugaban hukumar eh, farfado da tattalin arziki na ƙasa baki ɗaya wanda shi ne kusan ƙashin bayan harkar da eh, halin da ƙasar nan ke ciki a yau sannan kuma a ɗauki wani ɓangare kuma na mutum ba mutum ɗaya ba matashi sama da dubu ɗari biyu a ce ka bi duk lungu da saƙo don ka samar masa aikin yi so ga wannan abu ne da wato uh, unfortunately mu mutanenmu a arewa a duk lokacin da ka fito a wannan gwamnatin da su ta yi alkawarin za ta kawo canji ta kasa yi har yanzu idan ka fito kana ƙoƙarin nuna mata gafa abin da ya kamata ta yi sai a ɗauke ka ɗan adawa to idan kuma babu adawa eh a tafi a haka idan ba adawa ai ba za a yi aiki ba gaskiyar magana ita ce an zo da shiri mai kyau amma shirin nan bai samu ma'aikata ba misali yanzu ana son kai kwalliya jikinka da dauɗa ba kai wanka ba sai aka baka kaya sababbi aka ce ka saka kila ma a baka turare ka wulwula ka tashi ka tafi to idan ka tafi rana ta dake ka na tabbatar wanda ke kusa da kai dole ya baka waje to abin da ake yi kenan so ake dai da karfi da yaji sai an ruɗa mutane an ruɗa talakawa sun yadda cewa wannan gwamnatin ta yi abin da ake yes tana da ƙuduri amma ba ta iya ɗorar alhakin gudanar da wannan ƙudurin ga inda ya dace ba abu na farko da ya kamata su yi shine wayar da kai akan wannan shirin ba su yi ba yanzu za ka tare gaba ɗaya ƙasar nan magana da malam umar yake faɗi shine ko an ƙi ko an so matasan arewa sun fi kai sun haɗe matasan kudancin najeriya da wasu ƙasashen afirka saboda yawansu kuma mu ne nan muke da yawancin matasan da suka ƙare saka eh, abin nan university ba su da aikin yi wasu sun gama jami'o'i eh, abin nan kwalejoji na ilimi daban-daban a ciki da wajen najeriya suna zaune babu aiki za ka ga mutum injiniya ne ya koma yana shushaina za ka ga mutum ya ji ya karanci wani fanni daban na likitanci sai ka same shi yana aikin jarida duk wannan abubuwan suna faruwa ne saboda al'amarin gabaki ɗaya ba a ɗora shi inda ya dace ka gani to don haka abin da ya kamata ita gwamnati ta yi shine ta dawo har yanzu akwai lokaci yanzu tana harin shekara biyu ta dawo ta gaya kanta gaskiya eh muna da kudurori tabbas shugaba buhari ya fito da kudurori da daman gaske yana nufin ƙasar nan da, da, da alheri to amma me su waye za su taya shi wannan aikin shi kadai ba zai iya ba nan yana yaƙi da, da cin hanci da rashawa can yana tafiye-tafiye yana neman waɗanda za su zuba jari a ƙasa can yana fama da 'yan eh, cikin gida rikicin cikin gida ma tukuna nan yana fama da, harkar tsaro can yana fama da masu eh, fasa bututun mai to kaga duk waɗannan ayyuka ne da dole abin da najeriya take bukata kenan shi kuma ɗan najeriya fa abin da ya ɗauka daga ranar da aka rantsar da buhari ran 29 ga mayu 2015 washe gari ran 30 ya ga kawai komi ya zama abu daidai to don haka kaga kenan kai da ka san ga yanayin saki ko kuma kwakwalwar mutanen da kake mulki to bai kamata kuma ka ɗauki waɗanda ka tabbatar ba za su iya wannan abun ba ka ɗora musu kawai ka kau da kanka ba wannan harka ta yan power an ɗora ta ne a kan tsantsan kishin ƙasa banda siyasa ciki babu ɓangaranci a ciki banda nuna addini to amma duk waɗannan abubuwa shika-shikai ne na wannan aikin a yanzu to me aka yi kenan Alhaji Umar Gombe idan muka duba sharhin da shi al'amin ya mana ina son kawo magana akan manyan matsalolin wannan shirin manya manya wanda kake ganin za su iya tarnaki ga samun nasarar shirin. To dama dai lallai shirin na bukatan garan bawul. To kuma tunda ka tambaye ni a kansa zan iya cewa babban matsalar tafiyar da wannan shiri na yan power shine garan bawul. A canza tsarin baki ɗayansa wajen kawo jagororin da suka dace su yi aikin. sannan na farko kuma wayar da kan jama'a gaskiya mutanenmu na arewa har yanzu ba su san ma me ake ciki ba to a bari tukuna kafin a wayar da kan mutane su fahimci ga muhimmancin shirin ga yadda ake yinsa ga inda za su iya zuwa su yi rijista da sauransu so sannan abu na uku shine kasafi kamar menene ake rabadade yawa ya zama an saka tsarin rabadade a ciki kowace eh, karamar hukuma ta jiha ta san an yi wannan shiri da ita so ina ganin a ah, rashin irin waɗannan adalci ɗin ne sai ka ga ga waɗanda suke marasa aikin ba su abin ya shafa ba ya shafi masu wato 'yan lele sai ka ga irin haka matasan namu sun fantsama cikin ayyukan ta'addanci. Ajumar jiya mun tattauna da wani mai sharhi akan al'amarin yau da kullum wanda yake gaya mana cewar shi ya san yaran da ma'aikatan gwamnati ne ma a jihohinsu amma kuma su ma shiga cikin wannan shirin har yanzu. Wannan daidai ne? Yawwa to kaga wannan shi ma babban matsala ce ta kamar mu ce ghost worker to wannan kaga ma ya saba mutum ma'aikata na bogi yawa ga inda yake aiki kuma saboda shi dan lele ne yana da wani a gindin murhu an sake bashi wani aikin sai ka taras a karamar hukuma mutum yana da aiki har kala biyar daban-daban a wata yana karban albashi to kaga dole sai gwamnati ta shiga gaskiya ta yi tankaɗe da raya cikin wannan a alhaji alamin akwai kuma wani ƙarin koke da ake cewar siyasa na taka rawa wurin samun wannan aiki na 'yan fawa ma'ana wannan cewar 'yan siyasa sun cika su da a cikin wannan shirin a matsayin ka na dan jarida da kake bin diddigin al'amuran yau da kullum a najeriya ban san ko kai ma ka ci karo da irin wannan korafi ba wannan korafi shine kusan abin da yake nema ya tarwatsa wannan shiri kaga kamar maganar da malam umar ya faɗi ta ƙarshe an zo ita gwamnati a farko kafin ta fara wannan abu sai ta ɗauki alƙaluma kowace jiha an san akwai matasa za a san matashi nawa ne a cikin garin damaturu za a san matashi nawa ne a cikin garin kano za a san haka a kaduna za a san haka a jos adamawa taraba ko ina ko ba haka ba wannan abu ne mai sauki idan ma ba a sani ba an san makarantun da aka yi an san waɗanda ba su da aiki to amma sai abun mamaki ni ina aiki a local government ina, koyarwa a ƙarƙashin ƙaramar hukumar hukumata to sai ga wata dama ta samu sai ka ga eh, shi dan majalisar shiya ta saboda yana son ya birge ni ya san ni ne zan iya faɗa wa mutane cewa yana aiki sai zo ya same ni wani a ka bar wannan aikin ga wani aiki na ka zo ka shiga wanda kuma ba saboda su aka yi ba an tsara wannan 'yan fawa dinnan ne saboda yan uwanmu da ke zaune yanzu haka in ka je waɗannan garuruwa musamman mu can mu a gabas za ka ga har yanzu karfe tara na safe za ka ga matashi mai karfi a jika wanda gashi ya yi karatu amma ba aikin yi sai a shimfiɗa tabarma a ƙarƙashin bishiya a zauna ana hira sai an kira sallah ko kuma wata larura ta samu sannan a watsi an san su waɗannan za a bi unguwa-unguwa ta nan ne mai dakaci da mai unguwa zai aiki a unguwarka mutum nawa ne to saboda haka mun ci karo da waɗannan abubuwan har ma muke fargaban bugawa a jaridu saboda da zarar ka fara wannan irin waɗannan maganganu wani ma sai kira ka gaya ma magana wani kuma ya ma barazana cewa ka zagi buhari shin idan shi shugaba buhari ba nawa ba ne don yana abu ai ba zan damu ba amma saboda ina jin cewa yes na yadda da ayyukan da yake so idan yayi abin da ba daidai ba dole in fito in gaya masa domin ba zai taba zama kamar yadda ka faɗa Allah musuru ba zai taba zama ko ina yana nan ba wannan Allah ne kaɗai ke wannan to tunda ko baya inda nike ni ne wakilinsa a gu ashe kenan idan na fito na ce ma buhari wani kaza guri kaza da ake yi ana tafka kurakurai ana sanya uh, siyasa ciki 'yan siyasan nan sun shigo wanda ni nike ganin ya kamata nan gaba kafin a ɗauki 'yan siyasa ko da sun ci zaɓe to a kai su a likitan kwakwalwa ya auna su idan mahaukata ne a je su gefe guda in ka zo da karin hula ka zo ka raba ma mutane a unguwar ku kace kowa ya saka sai ka ga ana cewa maina kaina 2016 to duk waɗannan abubuwa a rage su to an je ba a yi ba su da sai mutanen da aka zauna aka wannan tsari da su da sun koma sai su je su haɗa mutanen su ku ne nawa ku zo muna so ku cika wannan yan power din kaza kaza kuma suna da aiki shugaba buhari ko kuma ita gwamnati gaskiya ta koma ta dawo akwai ragowar shekara biyu a shekara biyu nan za a iya abubuwan da shi talaka zai ce alhamdulillahi amma wallahi duk talakan da ka samu ordinary yanzu yana zaune gida zai ce maka shi bai san ma meye gwamnati take ciki ba musamman a nan babu wayarwa federal cultural commission dinnan da malam umar ya faɗa wallahi ita ma tana da haƙƙi a cikin wannan abu wannan shine magana umar a ƙarshe ana cewa wanki ya ƙare saura ɗauraya rufe min wannan shirin to babban abin da dai zan ce game da rufe wannan shiri dan alhaji al'amin ciro ma ya riga ya faɗa lallai gwamnatin da kake kishinta ita kake yi wa nuni da kurakuranta don ta gyara to da haka dai wani al'amari din ɗin gaskiya ya ta'allaka ne baki ɗayansa akan gyara akwai manufofi kyawawan manufofi tattare da shugaba muhammadu buhari to amma wajen aiwatar da su ɗin da ya kamata lallai gwamnatin ta farka ta saka abubuwa inda suke a madadin shi alhaji alamin ciroma da kuma alhaji umar muhammad gombe hassan mai na kaina ke sallama da ku daga nan abuja babban birnin tarayyar najeriya ma'asalam